رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تباراً ya Ubangiji ka gafarta min zunubaina kuma ka gafarta wa iyayena kuma ka gafarta ma duk wanda ya shiga gidana yana mai imani kuma ka gafarta wa muminai maza da mata kuma kada ka ƙara ma waɗanda suka zalunci kansu da kafirci da sabo komai sai hallaka da asara